‘Yan majalisar dokokin jihar Naija sun kasa gudanar da zamansu a ranar laraban nan da ta gabata, saboda yadda jami'an tsaro suka kulle ƙofar majalisar tare da fatattakarsu da barkonon tsohuwa a ciki har da sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu. Wani al'amari dai ya haifar da rudani matuƙa tare da jefa ayar tambaya ganin yadda za a hana 'yan majalisu ashirin daga cikin ashirin da biyar su shiga zauren majalisa domin gudanar da aikinsu. Sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya ce babu wanda ke da damar hana su shiga majalisa domin gudanar da aikinsu. Ba wanda yake da dama na hana wani zababben dan majalisa ya je ya zauna. Amma akwai tunani zaman ku na yau za ku rubuta wa gwamna takardar gargadi na tsige shi. Ina ujja ni ban gani wani maganin da aka rubuta na tsige gwamna ba. Batun jefa barkonon tsohuwar dai ya yi matuƙar tayar da hankalin 'yan majalisar Honorable Bello Agwara shine sabon mataimakin shugaban majalisar. Abin da ake ce mu barkonon tsohuwa dukkanmu da muke gurin har tashi sabon kakakin majalisa da ni karan kaina mataimakin kakakin majalisa ba wanda wannan abin nan tiyagas din bai sama ba. To amma a nata gefen rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta tura jami'anta a harabar majalisar ne domin tabbatar da tsaro. Mr. Ibrahim Gambari shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger. And there was a report that there, there, there, there were people in procession which the assembly constituted a threat were there to prevent life and property. Ya ce akwai rahotanni da suka samu da ke nuna cewa akwai wasu mutane da ke yi wa majalisar barazana don haka mun je majalisar ne domin kare dukiya da rayukan jama'a. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta nesanta kanta daga rikicin majalisar kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Ɗalla Ladi Inda Yabo ya shaida damun ta wayar salula. A wannan maganar bayan yadda da ita ba gwamnatin jihar Neja ba ta da hannu a ciki. Kamar yadda ka sani ne sa hannu a yadda ake gudanar da al'amura na yau da kullum a majalisa baya cikin tsarin A halin da ake ciki dai wata kotu da ke zamanta Amina ta hana 'yan majalisar jihar Niger ɗaukar duk wani mataki na tsige gwamna Aliyu alƙalin kotun mai shari'a Idris Ebuti ya sanya ranar 27 ga wannan wata na Mayu da muke ciki domin ci gaba da sauraron ƙarar da gwamna Babangida Aliyu ya shigar a kotun domin neman a hana 'yan majalisun ɗaukar matakin tsige shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.